kundin Hausa Novels, masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Ragon Miji na marubuciya Maman Mami. wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin, a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda ango Khalil an sha tsadadin hill ɗin Kofa shoes, hakan ya sa ya ƙara tsayi ya sha milk shatter. As usual fulan nan na kusa da ido sai washe baki yake yana gaisawa da mutane. Ɓangare guda akwai walima da hotuna, ɓangaren amarya Basilat Fasilat ko kukan da take ta sha tun da garin Allah ya waye ba wanda bai sa baki ba, amma ta ƙi ta shiru. Da ya rike tana gidan baba babba don nan suka yi setin kuma nan za a ɗau amarya. Matasan 'yan mata irin su Fadila Husna da manya irin su Fatima da Rama sun saka ta tsakiya suna ta kallo kowaccensu ta ci gayu banda Fasilat. Sun rasa kukan me take saboda cikinsu ba saboda cikinsu ba wadda ta san ba ta son auren sai Fadila kuma ba ta faɗa wa kowa ba. Baba ta shigo ɗakin ta ga har yanzu Fasilat ba ta bar kuka ba. Ta je wurinta ta zauna Fasilat ta ɗago jiƙaƙƙun eyelashes ɗinta. Ta zuba mata amma kanta na a sadde. Baba ta ce ki yi haƙuri haka Fasilat, kowa da kika gani ɗakin miji sai da ya ga irin wannan ranar. Na sani akwai damuwa saboda rabuwa da iyaye, amma haƙuri ake yi, yanzu kina ta kuka so kike ciwo ya kama ki ne? Fasilat ta girgiza kai. Baba ta ce, Tom, ki yi haƙuri ki tashi ki je ki wanka. Tun dai safa har ta bushe jikinki kin ƙi ki wanki, kin wanka. Ki tashi na san zuwa yanzu an ɗaura aure. Ki tashi ki shirya ku je gidan Ummi wurin wa'azi kafin dare. Fasila waye suka ƙara zararo mata ta share duk wurin sun ta share duk wurin sun zuba mata ido Fadila ma ta ɗan yi mata ƙwalla saboda ita kaɗai ta san reality na abin. Rama cousin ɗinta 'yar bar dariya ba ta da kunya. Rama cousin ɗinta 'yar abin dariya ce ba ta da kunya ko kaɗan ta ce babu ku bar ta ta yi kuka. Za ta je gidan sandar famfo ku bar ta ta yi. 'Yan mata suka fashe da dariya. Baba ta girgiza kai ta ja Fasilat har bakin toilet sai da ta ga shigarta, sannan ta bar ɗakin. Tana fitowa wanka wata ƙawarta make-up artist ce ta yi mata kwalliya. Tsantsar kwalliya wadda mai ƙaramin tunani ba zai iya ganin ta ba. Ta saka les wanda da ka ganshi kasan dole ya yi tsada. White and red. Ga uban stones jikin shi. Head ɗinta ja haka purse ɗinta da takalminta. Sai ta yi gyale da ɗan kwalin lace ɗin. Wow suka yi ta faɗa. Nan fa suka fara shooting pictures cikin farin ciki ita ko Hajiyar ko murmushi. Amma kuma tana yin kyau. Ƙawarta Zainab ta raɓa gefe ta kira abokin Khalil. Ta faɗa masa. ya zo ya ɗauke su zuwa gidan su Basilat ɗin. Aliyu ya ja Khalil gefe daga cikin friend ya faɗa mishi zai je ɗaukar su Basilat. Khalil ya daɗe bai sa sanyin idaniyar cikin ido ba, ya ce bari su shiga motar Muhammad su tafi haka. Haka suka tafi har ƙofar gidan Baba Babba Aliyu ya kira Zainab sai ga sun fito. Tunda suka fito yake kallonta, su ma mazan ita suke kallo suna jin ina mata su ce, ita ko Fasilat da ɗaya da ɗaiɗaya take jefa kafa jikinta a matuƙar sanye shi kenan fa ta zama tashi mallakin shi har suka isa bakin motar Khalil bai dawo daga shop ɗin da ya shiga ba yanayin ƙamshin wurin ne ya dawo da shi tunanin shi saboda yadda Fasilat ke zuba ƙamshi friend ɗin da suka fara da shi ango ango ya ɗan dara Zainab ta ja hannun Fasilat har gaban Khalil kanta a sunkuye kasa magana yayi sai dai kallon ta kawai da yake yi A sane ta ɗago suka yi four eyes ita ma ta ƙura mishi ido kamar tana kallon sa na 'yan second wanda kafin ta ɗauke ido har Aliyu ya masa picture wanda sai ka ce shahararrun masoya ne waɗanda suke cike da ɗokin juna haka pictures ɗin ya yi. Duk yanda ya so ya duk yanda ya so ya ja ta yi mata magana ya kasa haka suka shiga mota suka wuce gida. Ummi na ganin ta ta fara koɗa ta amarya amarya kin sha kyau yau sai gidan ango kalli. Fasilat ta kwaɓe fuska za ta yi kuka, Ummi ta ja ta jiki tana mata dariya. Gaba ɗaya mazajen gidan cikin damuwa suke especially ya Umar da suka matuƙar shaƙu da juna. Wata malama aka gayyato ta yi wa'azi mai shiga jiki wanda kacokan ya tafi ne akan haƙƙin miji akan matarsa. Fasilat wa'azin ba ƙaramin shiga jikin ya ba sai kuka take. Har Ummi ta yi iya yinta ta ƙi ta shiru. Ummi ta aika aka kira mata Umar ya shigo gidan kai tsaye ɗakin Abba. inda aka saka Fasilat. Ummi ta ce ga ta nan ta ƙi ta shiru kuka kuka tun jiya. gida kai ka iya mata magana ta shiru Dan ni kam na gaji. Ta tashi ta fita ta ba su wuri. Ya masa wurin ta Ta faɗa kan shi tana kuka. Idanunsa jawur ya tallafo kanta yana share mata hawaye. Da ƙyar ya yi ƙoƙarin cewa it is okay please. Yana ci gaba da share mata hawaye. Ya ɗan samu ta shiru ya ce saboda me kike kuka? Ba kin ce za ki iya ba? yanzu dole ki yi kuma bai dace kina kukan nan ba zaki ki ɗaga ma kowa hankali ki yi hakuri haka nan ta yi shiru tana ajiyar hat ya ci gaba da cewa ina fatan za ku zauna da mijinki lafiya ki daure ki yi masa duk biyayya za ki ci ribar biyayya ta ɗaga mishi kai tana ƙara janyo hawaye ya share mata ya ɗaga ta tsaye ya kama hannunta suka bar ɗakin har ɗakin Fasilat wanda su Amma ke ciki yanzu sai da ya zauna da ita sannan ya fita idanun shi jawur Amma da DJ suka fara tasu nasihar Fasilat yanzu in kin shiga cikin inuwar aure, akwai nauyukan da ke kanki wanda da baki saba da su ba, mijinki na da haƙƙoƙi a kanki waɗanda ba su da iyaka. An rawaito daga Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da akwai wani gyambo a jikinsa wanda yake fitar da ruwa da jini mai wari ta riƙa saka harshe tana lasarsa ba ta biya shi haƙƙinsa ba. kuma an tambaye shi rasulullahi a cikin mutane wa ya faki akan mace ya ce mijinta ki kiyaye ganinsa jinsa da dariyarsa da damuwarsa ki zamo masa mace ta gari wadda da ya kalle ki ko da an ɓata masa rai duk damuwarsa za ta gushe Fasilat mijinki shugabanki ne jagoranki ki masa duk wata biyayya ki basa dukkan girma domin kuwa shine wutarki shine aljannarki nasiha suka ci gaba da yi mata mai shiga jiki wanda ya taso mata wani kuka. Da ɗaya-ɗaya suka riga barin ɗakin suna fita Dije ce ta bata wani turare ta ce ta je ta yi wanka da shi. Bayan ta fito kan ta saka wata baƙar les tamfa mai baƙin les purple da stone fari ta yi kyau sosai sai dai idanunta har sun kumbura suka fita. Ya Umar shi ya kai su gidan baba babba ita da ƙawayenta. Suka ci gaba da hidima da friend ɗinta masu zuwa da suka yi aure. Ana magariba aka saka ta ta wani wankan shima da wani kalar turaren a ciki. Gaba ɗaya duk inda ta gifta ƙamshi ne. Lokacin har an yi isha'i sa Amma da Baba da su Dije da sauran dattawa kowa albarkacin bakin bakinsa yake ta faɗa. Har 'yan ɗaukar amarya suka zo, Dije ta shigar da ita mota sai gidan ango Khalid. Suna isa aka fiddo da kanta lulluɓa suka shiga ciki da ita. Friend nata na gefenta. Dattawa duk suka bar gurin. Rama sai taɓargaza take wato amarya kina ban tausayi. Wayyo Allah sarki amarya. Wata kawar Basilat ta ja Rama waje bayan ta mata ƙarya ana kiranta. Da ƙyar ta ja ta suka bar gida. da dai shiru kawai take tana ta tunani. Su ko 'yan mata su yi nan su yi nan cikin gida. An tayar masu inji suna ta ɗaukar hotuna. Sai bakin gida suke. Ana haka ango ya shigo da abokansa. Aka yi siyan baki dubu sha biyar suka kwashi 'yan mata zuwa gidajen iyayensu. Ango Khalid bai san yadda zai kira yanayin da yake ciki ba, don ya rasa me yake ji. A hankali ya masa gab da ita kanta rufe da gyale, hawaye na ɗiga ɗaya bayan ɗaya. Ba zato sai dai ta ji ya ɗora hannun shi kan nata. Ya ce Fasilat ina matuƙar farin cikin mallakar ki da nayi. Ina fatan Allah ya bamu zaman lafiya. Ki tashi ki yi alwala mu yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana mai ɗumbin farin ciki da tarihi a gunmu. Haƙiƙa ba abin da ke saurin karyar da zuciya ta ji tana tsoron mahaliccinta irin wa'azi. Jin wa'azi na gyara zuciya ya wanko ta tas lokaci ɗaya. Wa'azuzzukan da ta sha kawai ke mata yawo a ka. A hankali ta yayi mayafin jikin da ta tashi zuwa toilet ya bi bayanta da kallo yana haɗiye yawu. yana ɗin cotton ɗin material ne a jikinta mai zanen baƙi. An mata gown da shi. Telan ya yi ƙoƙari. Ya zana jikinta sosai a ɗinkin wannan ya sa rigar ta yi zaune a jikinta ƙugunta ya bi da kallo. wanda ya fara gani yau nan take duk sa ya sauya bai zauna ba <clears throat> bai zauna ba ya fita ya yi amfani da toilet ɗin waje tana fitowa ya shigo ɗakin yana ta binta da kallo ta yafa gyalenta ya ja su sallah raka'a biyu ya dafa kanta ya mata addu'a ita ma tana ta yin tata har ta shafa sannan shi ma ya shafa ta tashi ta koma kan bed shi kuma ya zare rigar shardar jikin shi ya bar singlet ledar kazar da ya shigo da ita ya ɗauko ya zo ya buɗe ta ƙasan gadon ya ce amarya bismillah ta girgiza kai tare da cewa na ƙoshi ba wani rarrashi ya zauna ya ci kazar shi Fasilat sai kallon shi take tana jin wani iri da abin ya so taɓa Fasilat sai kallon shi take tana jin wani iri abin ya so taɓa ta sai ta juya ta kwanta shi ko da ya ƙoshi sauran ya tattara ya ajiye je wanko bakin shi tare da yin alwala ya dawo ɗakin ya kashe light ya hau gadon can kusa da ita ya matsa ita har baccin gajiya ya fara fuskanta ta ji ya yi hannun shi zuwa cikinta. Ba ta ce komi ba sai buɗe ido da ta da yake ta ba shi baya. Wani abu take ji ta ɗan tattara nutsuwarta, ba komai ba ne sai hannun shi da yake rawa-rawa. A haka ya fara shafo gugunta zuwa saman kanta hannun shi na kyarma ya zare ɗan kwalin kanta yana shashafa gashin kanta. Duk da kayan da ke jikinta ba ƙaramin daɗi yake ji ba. A sannu ya kai hannunsa yana shafa ta yana fidda numfashi. Da asuba ya tashi ya wanka ya tafi masallaci. Khalil mai son ibada ne duk da gajiyar jikin shi sai da ya tafi masallaci. Ita ko alwala kawai ta yi ta tada sallah tana gamawa ta ɓingire gurin sai bacci. Yana dawowa ya haye gado don baya son tashin ta Yana kallon ta kamar ya je ya rungume ta bacci ya ɗauke sa. Ƙarfe bakwai saura ci ta fara ringin yana dubawa ya ga ce. Ya ɗauka ido cike da bacci yajiya ta ce ka zo yanzun nan ina son ganinka. Dole ya tashi ya fita zuwa kiranta. Fitar shi ta dada fasilar daga bacci, ta tashi ta fara 'yan gyare-gyaren gida. Har ta gama ta shiga toilet ta yi wanka. Tana fitowa ta ɗan yi shafe-shafe sama-sama. Ta saka riga da siket na atamfa jar atamfa. Ta yi mata kyau sosai duk da dai ba wani make up sosai ta yi ba. Ta fesa turare, ta haye saman gadon, ta jawo wayarta ta buɗe data. Messages na gama shigowa ta fara shiga group ɗin mijina. Ta shiga group ɗin mijina aljanna ta wanda maman Amira ta bada aka saka ta saboda ana matukar karuwa sosai saboda firarsu da fasting da ake musu da akan mallaki miji ne. Kwatsam sai ta ga message din maman Amira ta ce I'm back friend. Thanks for your du'a. Mun dawo lafiya sai kun zo an san tsaraba. Fasila ta yi murmushi ta yi mata magana a private. Anti barka da dawowa ina fatan kun dawo lafiya. Bayan 'yan sakwanni maman Amira ta buɗe message nata, ta tura mata lafiya lau Fasilat ya kike? Fasilat ta ce lafiya lau ina ɗiya ta Amira? Maman Amira ta ɗauki picture ɗin Amira da ke bacci ta tura wa Fasilat ta ce ga ta tana baccin safe. Fasilat ta buɗe picture ɗin wow ta faɗa. Ta daɗe tana kallon hoton ita dai Allah ya sanya mata son Amira. Ta tura wa maman Amira sleeping angel kenan. Anti Amira ta fi ki kyau sosai. kamar ba ke kika haife ta ba maman Amira ta tura mata smile face ta ce na baki ita ai Amira duk dadinta ta ɗauko don har ma ya fi ta kyau Fasilat ta ce Allah sarki Maman Amira ta tura mata pictures ɗin su ita da mijinta da Amira a ƙasar waje. Fasilat na ganin hoton sai da ta miƙe zaune, ganin handsome man ɗin da ke cikin hoton. Ta daɗe tana kallon shi sannan ta tura wa maman Amira, wow kun sha kyau wallahi, anti kin yi dace miji. Maman Amira ta yi dariya ta ce na sani Basila shi yasa nake mutuwar son shi kuma nake kokarin faranta mishi rai kullum ke ma Allah ya baki kamar shi. Basila ta yi murmushi anti kenan ai ni jiya aka ɗaura min aure. mama Amira ta ce ki ce amarya kike to Allah ya bada zaman lafiya da ƙazantar ɗaki bari na bari sauka sai mun ƙara haɗuwa. Basila ta tura mata amin anti to sai mun ƙara haɗuwa. Ita ma sai ta kashe datar ta koma ta buɗe pictures ɗin su maman Amira tana ci gaba da kallon mijin nata.